الجبال يكنزون المال حبا هل يطيل العمر مال أو مضوا للقبر يوما هل يرافقهم ريال أو إذا صانوه كنزا هل لدار الخلد نال هذه الدنيا مرور وانقضاء وارتحال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سرر مبارك مرساك kasancewa a cikin wannan shiri da muka saba kawo muku domin tattauna abin da ya shafi addininmu da rayuwarmu tare da babban malami Sheikh Muhammad bin Usman liman masallacin Juma'a da ke kundila a nan kanan dabo wanda Kabiru Abubakar yake jagoranta kawo muku da gabatar Abu Unaisa nake cewa a yi lafiya. An sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah barkam da sake saduwa a cikin shirin namu na muryar sahaba da tsangayar Sheikh Muhammad bin Usman. malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro yau shirin namu zai karkata ne akan siyasa ta ci ko ba za ta ci ba malam bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu ala muhammadin wa alihi wa a ajma'in wannan matashiya alan kabiru da ka samu ta suna siyasa ta ci ko ba ta ci ba wanda zai ce a'a to ina aka dosa ne sai muka ce kawai dama yadda aka san dandalin ai haska tocila ake yi kan lamurra da suka shafe mu a addinance a rayuwa ta yau da kullum tunda shi musulunci ai ba abin da ya bari lamari ne wanda ke da abin da muke kira shumul wato shumul ta'abudi da shumul ta'addudi ma'ana musulunci yana da gamewa ta'abbudiyya ta fuskar duk wani abin da ke amsa sunan bauta ta musulunci yana wurin ta'addudiyyan musulunci yani bai takaita ga wata jama'a ba kowa to tunda yake haka ne kowa siyasar nan da wasu ke ganin ai ai siyasa kazanta ce kai sai marasa mutunci ke a'a muna gani da kuskure in ka ɗauki wannan janibin to akwai ma abin da yake mara mutunci ma zai hatta sallah ma akwai mara mutunci yana sallah sai kake sallah kuma kenan misali a billah kawai abin da ke sa a ce abu na da mutunci kuma mutunci waɗanda suke yin ne waɗanda ake kira players misali to don haka siyasa ta ci ko ba ta ci ma'ana a yi ko kar a yi abin da ake nufi kenan sai mu ce ya danganta ga me kake nufi siyasa a yi in dalilin yi ya samu ba a yi ba a ɗan ja da jiki baya in dalilin sanyawa a mutsa baya a mazaya yana nan amma mu fara da a yi tukur siyasa a iya yi in an tabbatar da abubuwa kamar guda biyar na farko waɗanda za su yi tsakaninsu da Allah ba kwaɗayin abin duniya ya kai su ba duk wanda kai amma ku ayi zan fa samu kuɗi ka ji abin da ake ɗauka kuwa barin je in samu to tun kafin ya je ko ina ya rusa shi. domin abin duniya ya kai shi Allah kuma yana kallon shi mala'iku suna rubuta abin da karka ce a zamani in Allah na kallon zuciyarka akwai wanda in Najeriya duk zaka bashi zai shiga amma shi wannan ne a gaban shi ba yana ganin a wata hanya ce bari ya je yayi ma al'umma wakilci mai kyau to shi to kaga sun bambanta kuma bai hana ya samu kuɗin ba kuma ga tsarkin niyya amma wanda kawai shi kuɗin yake kallo to shi wannan ba wakilin jama'a bane domin zai iya sayar da mutuncinsa har da addinin tunda babban abin da yake bukata wannan kuɗin to shi ko irin wannan shine wanda aka yi masa mummunan addu'a aka ce Allah wadan bawan kuɗi ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa wan takas wa shi ka falan kashi. Allah wadan bawan kuɗi ko da ya soke da kaya kada Allah ya bashi matsayi fatar cire kayar haka yazo cikin hadisi to kaga shi wannan sai mu ce a to kai ka tsaya tukun baka shiga ba dan zaka halakar da kanka ne dan haka abu na farko a matsayin ayi to me yin nan ya fitar da kwaɗayi ɗaya kenan na biyu ayi in ya zamanta duk waɗanda suke shiga ba su da nagarta kuma kai kana da cancanta da nagartar da ta kamata in ka je ya Allah irin taka rawar ta bambanta wajen janyo amfani ga al'umma tunda talakan da ke zaune a ƙauye a ƙauye misali ina ya ga damar ya zo majalisar ko Kano ko tarayya ya ce da Allah ya kawo mana hanya kai ne da kace zaka tafi da sunanka na wakiltarsa to sai kaga a ah, ire-iren waɗannan jama'a suna nan da yawa suna bukatar irin wannan wakilci to sai ka tafi to kaga shine ma'ana ayi kenan sannan na uku ba wai jam'iyyar siyasa ba ce abin kallo a'a mutum ne tare da ka iya samu a irin zubin da ake da shi a yau ka iske jam'iyya ita ke wato tallata mutum amma akwai wuraren da su ba jam'iyyar ka suke kallo ba kai a karan kanka waye kai kana da mutuncin da a iya tallata ka kana da kima da muruwa abin da suke kira quality wai kai presentable ne a iya gabatar da kai to in kana da irin wannan to shi ma a yi sannan kuma lallai ne a siyasan nan a nemi ma'abota mutunci malamai su zamanto su ne abokanan shawaranka domin idan malaman nan na Allah ne Allah ka samu zaman Allah gaba daya to ana sa rai za su dora ka akan hanya madaidaiciya ba su da ka ko mukamin ba ka musu barazana da abin da kake da shi abadan su a wurinsu alhaƙo a haƙo an yuttaba min an anta tuttaba gaskiya ita ce kamata a bi ta ba ke za a bi ba to haka duk wani ɗan siyasa nagartacce za a ga yana zagon malamai na kirke ne mishara da sunsa to wannan muhimmin abu ne sannan kuma a yi e idan misali kaga za ka iya zuwa ana ƙoƙari a shigo wa al'ummar musulmi da ƙudurori na yahudancin da suka ci karo da addini yawanci masu zuwa 'yan ɗimama benci ne kawai to babu laifi ka yi tsalle ka fito a je a buga da kai har ka zama dalilin kayar da irin wannan kudur na misali a ce a majalisa ana so a kawo dokar da za a tilasta wa mutane aurar da yaya musu wato sai sun a hana musu aure sun kai shekara goma sha takwas ko wai auren jinsi a billah ko tafiya an dai tafiya ka jima an ce a yi dubba magana wani bambanci duk addini ɗaya ne a hanyar da aka kamo kenan to dole ɗan siyasa mai manufa mai ma'ana mai mutunci mai nauyi a ma'auni irin na muruwa ya ce ya wakilci a jama'a ta ba haka take ba idan jama'ar wani yanki na ƙasa nan ga yanda suke to ai ni ina wakiltar jama'a ne da take sa hijabi matansu jama'ar da suke tsara sallah sau biyar jama'ar da giya a wurin su ba ruwansu da ita ba su ma santa ba jama'ar da auren jinsi baya cikin ajandar su su nake wakilta to wannan in kana da ire-iren su to shi muke nufi da siyasa ta ci ko ba ta ci ba ba ci aka kaje kai ta ci ka tara kuɗi ba shi bane abin da ake nufi a lokacin da ka tsaya kai wannan wakilci nagartacce kuma duk abin da kake nema na alkhairi sai ka ga Allah ta'ala baka amma ba ta ci ba wato siyasar ta more siyasar yahudanci siyasar kasuwanci siyasar bangaranci siyasar kabilanci siyasar dabanci da sauransu waɗannan cici ɗin duk suna cikin ajin wato ta ci ba bai kamata a je ba saboda in an je aka yi a ƙarshe za a ce ji ya ne kuma ba zai zama alkhairi ga wanda ya shiga ba kuma ba zai zama alkhairi ga jama'a ba su ne waɗanda idan aka ce an zaɓe su to ka daina ganin su za ka gansu kuma ba su da kunya in lokacin zaɓen ya karato sai gansu cikin jama'a za ka gansu duk duk duk duk duk lallokin jeji za ka gansu duk ƙauye wata rana fito daga zan zo kano wanda dalili ya kawo muka bi ta wani ƙauye lungu ƙauren wali kusa da zaria lungu ne muka shiga amma duk inda kake nan fasta ka samu na 'yan siyasa na ce wayo ina ma suna zuwa nan su tallata kalmar Allah su kira mutane zuwa ga musulunci ba a rasa masu yi amma na wani cikin su Allah ya samu dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin